dodon mai karo in isa babu irin gida na zo ba ni kirin duka duka nan muka zo karshen shirin namu mai farin jini mai suna tsumagiyar kan hanya saboda haka sai gobe za ku je mu da kuma wani sabon za ka iya rasa aikinka kuma ka rasa rayuwarka ya kake so aikin na bar fauzi ya ta yi aikin jarida kawai a ƙarƙashin kamfanin saboda tarihi bai taba rubuta ku a tsakon masu cuta ko yaudara cutan macuci haramun ne a duniyar cuta ko dai ka fita daga rayuwata ni ma fita daga rayuwarka na ma fita ko ka ci gaba da bibiya ta ni kuma zama ajalin ka. jarida dan jarida wakili ne na al'umma masu karfi da marasa ƙarfi banda ilimin jarida kana da bukatar ilimin sanin siyasar rayuwa jarida ina cikin hatsari zai iya rasa rayuwata a ah, ake, ki nutsu jarida final kai madugu haka zan cika gaba da farautar ka tsena na baka matsala kai na kai ka kasa maci amana kare ai a iya gidansu kawai yake iya haushi amma da zarar an je dawa sai dai ka ji gurnanin kuraye masu yaudarar kai su ne waɗanda suke tunanin za su yaudar mabu. me yasa mutane suke shiga abin da bai shafe su ba ko so ke ki tona min asiri wallahi na maka alkawari babu wanda zan ga yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna sai da sassan jikin dan adam sannan kuma suna dallancin kwayi da kayan maye da sunan pharmacy suna yada cututtuka ga baki ɗaya a nahiyar afirka tunina abin da kake kokarin nan yana da matukar haɗari sosai yaushe ne zaka ware wa iyalanka lokaci ko da kaɗan ne ki bani dama kar in zama silar mutuwar wata rayuwar wata wannan kuma fa na fa lura yarinyar nan fa Sadiq wallahi mama ba na jin shi yasa na dan shiga ɗaki na dan kishin gida ai dan ba da uwarki kike zaune ba ku kashe ta ku saka alamomi da zai nuna gobara ce ta kona ta a gidanta dan jarida dan jarida don't trust anybody ka daina yadda da kowa madugu mabu madugu mabu